assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya yan uwa musulmai ina yi mana gaisuwar musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan isha daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka saninta da masjidi sauti sunna ma'ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi shi da kai komo akan alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon ubangiji ta'ala ya mana jagoranci Allah ya ba mu sa'a Allah ya taimake mu idan ba manta ba tafsirin namu wato na dare muna nan a cikin surati saba'i kuma wancan karo mun tsaya a aya ta goma sha ɗaya da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta goma sha biyu daidai insha Allahu tabaraka wa ta'ala ma'ana muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul saba'i kuma mun tsaya ne a aya wato ta goma sha ɗaya jiya kenan da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta goma sha biyu daidai insha Allahu tabaraka wa ta'ala yau muna goma sha takwas ga ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda hakan kuma ya yi daidai ga 23 ga watan biyar shekara 2019 miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam a kamar yadda muka ce muna cikin wannan sura suratun saba'i sannan kuma gashi lokaci yana ta kan tafiya bi ma'ana azumin yana ta tafiya kamar yadda muka sani yanzu a goma na tsakiya yau an yi guda takwas wanda Allah kai mu gobe sai a ce tara jiba ce goma da haka wannan azumi yana tan tafiya sai mu ƙara dagewa Allah ka sa mu tashi cikin mutanen Allah gobe alkiyama Allah ya ba mu sa'a ya sa muna daga cikin waɗanda za a yi musu gafara a wannan wata mai alfarma a kafin nan kamar yadda muka saba isar da sako kafin shiga cikin karatu dangane da waɗanda suke bayar da gudumawa na marayu akwai wani bawan Allah da ya turo da set ɗin kaya na mata wato zani da riga da ɗan kwali set shida sannan kuma da himarai guda biyu Allah ta'ala ya saka masa alkhairi Allah ya masa albarka sannan akwai wata baiwar Allah da ta turo da himarai na yara guda biyar tana tawassuli da shi tana neman 'yan uwa kuma su taya ta da addu'a Allah ta'ala ya shirar mata da ‘ya'yayanta muna sanya su cikin addu'a ubangiji ta'ala ya ɗora su a kan daidai ya raba su da munanan abokai bayan na akwai wani bawan Allah shi ma ko da a ce ya ba da ɗari biyar shi ma nasa tallafi Allah ta'ala ya biya musu dukkan bukatocinsu na alkhairi Allah ya sa a dace da sauran wasu bayin Allah daban-daban akwai wani bawan Allah wanda shi ma ya turo mana da yadina tari guda sai dai saboda ba mu auna yawan yadinan ba ya sa ba mu ce yadi kaza ba ne amma dai yadinan suna da yawa allah ya masa albarka allah ya saka masa alkai muna nan muna ci gaba da tunasar da waɗanda suka saba ba da tallafi ba su bayar ba su yi kokari su gabatar da nasu da ma waɗanda ba su taɓa yi ba ma su yi kokari a yi musharaka da su cikin wannan aikin lada a irin wannan lokaci Allah ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a to insha Allah tabaaraka wa ta'ala kamar yadda muka ce mun tsaya aya ta ɗaya cikin wannan sura suratu saba'i kuma yanzu za mu tashi aya ta goma sha biyun Allah su yarda ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alarma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن لمن يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير بنجي تبارك وتعالى ينا بياني أو أن آية تقوم شابسرين irin baiwa da Allah madaukakin sarki wa annabi Sulaimanu alaihi salatu wassalam wanda duk wanda yake jin tafiya a cikin jirgin sama ya tashi ya yawa iska ko ya hau kumbo ko ma ya yi wane ne bai kai annabi sulaimanu ba domin annabi sulaimanu alaihi salatu wassalam allah ya hore masa tafiya iska ta ɗauke shi ta yi tafiya da shi kuma daga safiya zuwa rana ta yi zawali iskan tana tafiyan wata guda da shi ne sannan daga zawalin rana zuwa magariba tana tafiyan wata guda da shi ne kaga a rana iskan tana tafiyan wata biyu ne da shi kuma ban taba ganin jirgin da za ta yi tafiyan wata biyu a rana ba na fata muna lura sai da ce ta yi tafiyan awoyi kaza ko to ita takan yi tafiya mai suna tafiya wadda za a yi ta a kira ta tafiya to wannan iskan takan yi tafiya da annabi suleimanu daga safiya zuwa rana ta yi zawali tafiyan wata daya sannan bayan rana ta yi zawali kafin magariba ya ƙara wani tafiyan wata ɗayan kaga shi Allah ya hore masa a rana yana iya tafiyan wata biyu ya je inda yake da bukata iskan da ta kai shi ina fata muna lura wannan kuma yana ƙara gwada wa mutane duniya tana da faɗi duniya tana da mene tana da faɗi a ce kafin rana ta yi zawali daga safiya an yi tafiyan wata guda ai karkatan kaɗa nisan wannan tafiyan kuma tafiya fa na iska fa yanzu yanzu za ta kada ina fata muna lura ita kanta jirgin sama da jirgin ruwan duka suna amfani da iska duk ababen hawan mu suna amfani da mene suna amfani da iska mu ma karan kan muna amfani da iska ko kofi wannan idan ka ajiye kana ajiyewa iska dai zo cika ciki dam ko da baka gani da idan ka haka abun yake ko ina iska yana nan an fahimta ko ubangiji ta kauta ala ya ce wali sulaimanar riha sannan kuma annabi sulaiman mun hore masa iska ha shaharu wa ha shahar ai ma'ana tafiyan ta dakace na safiya zuwa rana ta yi zawali ka ce tafiyan wata guda sannan tafiyanta bayan rana ta yi zawali zuwa magariba tafiyan yaya tafiyan wata guda kaga wannan yana tabbatar maka da mene yana tabbatar maka da cewar Allah mai iko ne kuma duk wani wanda zai gadara da tafiya kafin ya yi annabi suleiman fa ya riga shi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce mun hore masa wannan ko wasalna lahu ko ainar kitir sannan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hore masa marmaro wanda yake kwarara ko yake gudana ubangiji ta'ala ya hore masa wannan ya ce wa minal jinni kuma Allah ya hore masa aljanu man ya amalu baina yadaihi wanda suke aiki gaba gaban annabi dai sa jinnu su dinga aiki an gane wannan ko akwai ainihin waɗanda suna nan suna gine-gine wasu suna nutsawa cikin ruwa suna fitar masa da abubuwa shine Allah ya ce wa minal jinni akwai daga cikin aljanu man ya na baina yadayhi wanda suke aiki a gaban annabi Sulaimanu amma suna yi ne izinin rabbihi ko da izinin ubangijinsa domin da Allah bai hore masa su ba da bari iya sa su su yi ba to Allah ne hore masa su to da Allah ya hore masa su sai zama duk yadda ya ga dama yana iya yi dawa da ainihin wannan aljanu suna masa aiki bi izinin rabbihi da ainihin izinin ubangijinsa da yaddansa Allah ya ce wa man yuzik minhum an amrina duk wanda ya kauce gabarin da'a wa annabi Sulaimanu ko gabarin da'a da umarnin da muka yi masa ubangiji ya ce komi na azabi sa'ir za mu ɗanɗana masa azaban wutan jahannama abi ma'ana tun a nan gidan duniya zai sha wahala kuma gobe alkiyama ma Allah ce ba za a kyale shi ba an fahimta ko don haka annabi Sulaimanu wani baiwa ne ubangiji ta'ala ya masa mun sani kuma daga cikin baiwan da Allah ya annabi Sulaimanu akwai mai akwai ainihin hore masa dabbobin nan da ya gaba ɗaya kuma in yana tafiya tare da su iya tafiya tsuntsaye suna masa inuwa maimakon kai ka buɗe lema shi duk inda yake tafiya tsuntsaye suna su suna tsare masa mene rana haka in yaje ya zauna a gurin da rana zai bige shi sai su zo su bubbuɗe fuka-fukansu sai su yi mai sai su rufe saman annabi sulaimanu alaihi salatu wassalam kuma dukkan dabbobin nan suna bin sa an gane wannan ko shi yasa ma wata rana annabi Suleiman yana cikin tafiya sai ya ji maganan wane daga tazara ya ji maganan tururuwa Allah madaukakin sarki yake cewa hatta iza atau ala wadin namli iza atau ala wadin النمل قالت نملة يا أيها النمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون كذا wannan babu waya a lokacin babu handset ko kuma yanzu ko kana da handset ma ba za ka iya jin maganan tururuwa ba kuma ko ka sa kunnanka a jikin tururuwa ba za ka ji abin da take faɗa ba amma ga shi tsakanin annabi suleiman da tururuwan akwai tazara amma ya ji magananta allah ya ce hatta a ala wadin namli har yayin da ya zo wani kwari na tururuwa akwai tazara tsakaninsu da shi kalat namlatu sai tururuwan ta ce ita shugaban tururuwa ya kenan su ma dabbobi in sun yi guruf suna da shugabansu suna da jagoransu ina fata muna lura ko kudan zuma wannan da kake gani suna da shugabanninsu eh suna da eh, dattawansu suna da samarikansu sun sun san suna da tsari wallahi suna da tsarinsu don haka qalat namlatu ya ayyuhan namlu sai ce ah, ya ku taron tururuwa dukulu masakinakum ku shiga gidajenku maza maza la yahdimannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun kar annabi sulaiman ya zo da rundunansa ya tattake ku a halin shi bai sani ba annabi sulaiman da ya ji wannan magana sai ce to a yada zango a nan kawai saboda kar a je a taka su a basu har su shiga gidajensu an fahimta ko amma yanzu kayan kana zuwa tururuwa suna wucewa ya ka iya baka ji su ba in dai yiwu ne ka ratse musu ka canja hanya an ba dai ba kuma ya da'ayi yi sai a fita kansu ko ba haka ba to kaga wannan baiwa ne Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa annabi Sulaimanu alayhi salatu wassalam to akwai irin aikin da aljanin suke yi wa annabi Sulaimanu kamar yadda yanzu ubangiji ta'ala zai gaya mana cikin wannan aya ta goma sha uku na ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila jifanin وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور الله تبارك وتعالى يا فدئر أيكن دا جن سكي وأنب سليمان الله يتي يعملون له ما يشاء suna yi masa abin da yake so duk irin abin da ya ga dama suna aikata masa min mahariba na ainihin wato masallatayya ko gidaje ko wasu ɗakunan ganawa duka aljanu kaman kibta da bismillah suke mene suke yi masa an fahimta ko duk aikin da ya sa jinnu kaman kibta da bismillah da su yi masa in ya sa su gine-gine yanzu yansu da su yi gine-gine shine Allah tabaraka wa ta'ala ce ya amalu lahu ma ya sha'u suna aikata masa duk abin da yake so suke yi masa min mahariba na ainihin masallataiya ko a'a gidaje ko a'a ɗakunonin ganawa ko wasu ofis ofis ko ma dai menene suna gina masa wata masila suna kuma gina masa butun butumi bi ma'ana a lokacin ba hana mu'amala da wayannan abubuwan ba shi yasa annabawan Allah addinin su guda ne amma kan samu saɓanin shari'a a gwargwadon irin yadda annabin yake rayuwa sai kaga abin da aka hana wannan annabin to ba a hana wannan annabin ba an gane ko sai kaga abin da kuma aka bar wancan annabin ya yi sai ka samu wani annabi in ya zo kuma sai a yi mai sai a hana shi amma dai aƙida guda ne ko dukkansu wala ba asna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullaha wajtanibu taghut da haka duka addinin guda ne wajen hana bautan wani wanda ba Allah ba ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wata tamathila wa jifanin kal jawabi sannan suna yi masa akussa kwanukan abinci ana yi masa iri iri yanzu yanzu za su yi mene da su kera masa su wa'innan aljanin an gane ko suna yi masa kuma kududdufai duk wurare da za a haɗu mutum kamar 1000 people su haɗu guri guda su ci abinci duka ana yin wani duka annabi sulemanu suna kera masa irin wa'annan abubuwa wadda za a yi amfani da su wa ƙudurin rasiyat kuma suna kera masa tukwane kafaffu masu kafafuwa an fahimta tukwane masu kafafuwa ai an gane kamar yanzu irin wannan muna da tukunya ai mai kafa ko to na annabi sulaimanu kar ka hada shi da wannan manya-manyan tukwane ne kuma masu manya-manyan sawu sannan masu dogayen sawu wasu tukwanen ma an saka kwaranga tukunna a hau a leƙa ciki a game ke faruwa cikin tukunya an fahimta ko haka tukwanen suke kuma girke-girke ake yi a girka abinci eh abinci yake yi wanda za a ci saboda mulkinsa ta isa mulki don haka dole ana karkashinsa mutane su ci karkashinsa jinnu su ci karkashinsa dabbobi ma fa su ci karkashinsa don haka wa kudurin rasiyat da kuma kafaffun wato tukwane ai bi ma'ana sabitatun wa'inda suke tabbatattu lahaqa wa'imu suna da kafafuwa la taharrak an amakinuha ba ta motsawa daga wajenta a kafa take kawai ma'ana ba a transparent dinta from one place to another a wannan wajen da aka kafa ta a nan take kawai dindindin in ana so a san halin da tukunyan yake ciki sai a samo kwaranga sai a sa a ɗalɗale a ɗalɗale sai a je a leƙa mene tukunyan ga zurfi ga tsawo ga girma an fahimta ko kuma girki ake a ciki ana bin kauta a yi girki a ciki don haka wato su ne waƙudun rasiyar ɗin kenan bi ma'ana la ta taharrak amakin ha wato tattaki zuminal jibal an yi ta ne daga ainihin duwatsu wadda aka yi ta wanda da aka samu in ana so a gani sai dai ya adu ilaiha salalim sai an hau kwaranga tukunna alaika Allah ta baraka wata ala ce imalu ala shikura shukura ai ma'ana ya ku iyalan da ku yi da'a wa Allah kuma ku yi godiya wa Allah akan irin wannan ni'ima da Allah ta'ala ya muku domin mai wa qalilun min ibadiyash shakur kaɗan ne daga cikin bayina in ji Allah waɗanda suke godewa an gane wannan ko ai bi ma'ana al'amilu bi da'ati kenan wanda suke aiki wurin yi min da'a wanda zai zama sun yi godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala ko kaga duk irin wannan mulkin da Annabi Suleiman yi yanzu da ka iya zaga duniya ka samo shi eh a ce yanzu kana yawo ne a ce ina zuwa ka ce kana nema Annabi Suleiman da ka same shi ba da ka same shi ba domin da ya gama mulkin kuma sai Allah ya kaddara kwanansa ya kare kuma annabi Sulemanu kwanansa ya kare a gaban wanda ya sa su aiki aljanu yana rike da sandansa domin yana da sanda dama wadda wannan sandan da ita ne idan da ka yi wani abu ba daidai ba da a maka wonin da mene da wannan sandan kuma za a iya maka barazana da wannan sandan ko ba haka ba yawa kaman malami ne a ajiye ya tsaya da mene da bulala wani yaron ganin bulalan kawai ya isa ba dai abin da ba a so ba ina fata muna lura to haka annabi suleiman yake da wannan sandan in abin da da a kora da sanda ne a kora shi in abin da da a masa wonin da sandan ne a masa wonin ina fata muna lura saboda aljanun suna matukan jin tsoronsa gashi kuma mutum ne amma allah ya sa masa kwarjini ya ba shi mulki jinnu suna tsoronsa to ma duk da ka ya sa su aiki suna yi ba ji ba gani sai Allah ya karu kwanansa ne Allah yake cewa falamma qadayna alayhi almaut ma dallahum ala mautihi illa illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atihi فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين tokaji Allah ta'ala ya yi hukunci wa annabi Suleimanu da komawa zuwa gare shi ko domin dama Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta yi me za ta ɗanɗani mutuwa an fahimta ko in ka je mutum yana ce maka manzo Allah na nan to wannan a yan bid'an ma wawa ne wanda bai sabun da yake ba sai ce maka ai annabi yana nan yanzu haka ma a maulidin mu gashi ya zo wajen ƙarya ne he su miƙe a wajen su ce wai assalamu alaika ya rasu lalla kuma ƙarya ne su da suka miƙen ba su gan shi ba ba su samu information ɗin gashi nan zuwa ba bare su san ya iso bare su san ya kamata su tashi su tarye shi kaga wannan duka rashin hankali ne da sake sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har kai tunanin wanda ya mutu wai zai taso ya zo inda kake ai akwai wauta a cikin wannan wanda ya mutu magana ya kare ya mutu ba dawowa ba zai tashi ba sai ran da ake tada al'umma shi ma zai tashi shi yasa annabi ya ce shine farkon wanda da fara tsaga tsaga kabari ya fito ranar lahira kaga shi ya riga koma zuwa ga Allah to Allah ya tsara wa annabawan Allah duk su mutu kuma duka sun mutu annabi kwaya ɗaya rage yanzu yana da rai wani annabi ne annabi isa shi ma zai dawo a ƙarshen zamani kafin kiyama idan ya dawo kuma zai shari'a ne da shari'an manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dai mutu shi ma musulmi da su masa sallah da su yi mai da su busune shi da haka annabi suleiman ma Allah hukunta masa wannan Allah ce falamma qadaina alaihi mauta yayin da muka hukunta wa annabi suleimanu lokacin mutuwa ya zo ai bi ma'ana ayi mata saka iman. kuma haka ya ci gaba da tsayuwa bayan ya mutu ala asahu yana dogara da mene da sandansa ya mutu amma jinnu sai aiki suke yi sai aiki suke yi masu nutso a ruwa suna nutsuwa suna fitowa da kayan da ya kamata su fito da shi a cikin ruwa ko akwai albanna akwai algawas ko akwai masu gine-gine akwai masu nutsawa a ruwa suna fitowa da kayan ayyuka gwalagwalai ma'adanai na ƙasa ana ta yi kuma annabi sulemanu na tsihe su duk tsammaninsu yana da rai kaga ya mutu ba san ya mutu ba sai ke nuna jinnu ma ba su san me ba ba san gaibu ba la alamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa ba wanda ya san gaibu sai Allah kuma ba wani dabaran da zaka yi ka gane wai ka san gaibu sannan kuma ba wanda zai ce ya san gaibu addini ya gaskata shi Allah ya kore wannan ilimin kaf duk halittun Allah mala'iku annabawa ko ba haka ba sauran gama garin mutane jinnu ba wanda ya san gaibu sai wa sai Allah madaukakin sarki da haka ubangiji tabaraka ta'ala ya tabbatar man don to shi annabi suleiman yana dogare akan ainihin sandansa Allah ce ma dallahum ala mautihi <clears throat> babu wanda ya gwada wa jinnu annabi suleiman ya mutu duk ba su gane ba har illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata har sai da gara ta dinga cin sandansa ta rika cin sandansa ka san ta ci sandan dole <clears throat> sandan da ya dawo ba yi da me ba yi da karfi shi kuma yana dogara ne da sandan da aka da ta gama cin sandan kawai sai suka ga annabi suleiman ya faɗi rigijib annabin allah fa ya faɗi rigijib kaga wannan abin akwai wani karatu a cikinsa wannan abin ya ishe ka ka ce jinnu ba su san me ba ba su san gaibu ba domin da sun san gaibu na wani nesa da wannan na gangansu ya kamata su sani kawai su dakata da aiki yana mutuwa sha ya mutu kai duk ku aiki amma ban san ya mutu ba saboda ban san gaibu ba ubangiji ya ce ma'ana ma dallahum ala mauti illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata sai dabban ƙasa ita ce ta ci sandansa wato gara kenan falamma karra yayin da annabi Musa ya faɗi a halin abin annabi Sulaiman ya faɗi a halin ya mutu Allah ya ce ta bayyana tiljinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil azabil muhin sai ya bayyana wa aljanu ya bayyana cewar da aljanu sun san gaibu da ba za su zauna cikin wannan azaba na wulakancin ba ba za su zauna cikin wannan aiki na wahala su ɗauko abu mai nauyi su tono rami su nutsa ruwa suna yi suna dubawa su ga ana kallon su su kama aiki ko kuwa ka san wanda ya sa aiki in ana tsoronsa idan kana cikin aiki kakan dan juya ka ga yaya ko in ya dan kalli wani waje sai kai ma ka dan shagala da aikin ka dan haka ka huta ko amma ka ga idan sana ka ba ai aiki da kai ta yi ba ji ba gani to su duk suna ganin idan annabi suleiman yana kansu sai suka kama aiki ba ji ba gani Allah ya ce yayin da ainihin wato ya faɗi shikenan sai ya bayyana cewa aljanu ashe ba su san gaibu ba domin da sun san gaibu da ba za su ta yin wannan aiki mai wahala ba to ya nuna ba su san gaibin nesa ba ba su san gaibin gangansu ba kuma da sun san gaibu sai su fara sanin na gangansu su bar wannan aikin tun daren wuri tun da sun san ya riga da ya mutu an fahimta ko sannan ubangiji ta'ala sai ya shiga cikin kissa ta mutanen saba'i sun zakar ta'ala kissa ta saba sannan ubangiji ya fara ba da kissa na saba'i ma bihi alaihim tare da waɗanda aka yi tare da ni'ima da ubangiji ya musu minan ni'ami daga cikin ni'imomi kuma sai zamanto wato ni'iman ta tafi fa zahabat ni'iman ta tafi li adamul iman saboda rashin imani idan Allah ya yi wa mutum ni'ima ni'iman yakan iya guje masa saboda saban Allahnsa ni'iman kuma yakan iya guje masa saboda kafircinsa an fahimta ko idan mutum yana da ni Allah ya masa ni'ima idan bai bin Allah ni'iman yakan iya kwacewa haka kuma in ya shiga kafirci ma ni'iman yakan iya mene yakan iya kwacewa don haka akwai bayin Allah da Allah ya musu ni'ima kamar yadda za mu ji na لقد كان fi في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور الله تعالى يتشي لقد كان للسبعي حقيقة يا كسان شيء غمدا متانا غرين سبعي أنغانا ننكو أبي ma'ana وإن mutane wasu بيلوني ne aka yi musu suna saba'awa da sunan wanda ake kiransu haka laqad kana lisaba'in fi maskanihim aya lalle akwai aya game da saba'awa a wurin zamansu wato a garin yemen wai na mutanen saba'i lalle akwai aya cikin hidimansu ma'ana akwai aya a wuraren zaman saboda Allah ya ba su wajen zama mai ni'ima ga arziki ga nutsuwa ga komai shine Allah yake faɗa fi maskanihim aya akwai aya a wurin zamansu. ai fi masakinihim kenan akwai aya a wuraren zansu akwai jannatani an yaminin wa shimal akwai labunan gonaki ta dama akwai ta ina akwai ta haguna kawai duka abinda da su shine su ci su sha ga dam dam lafiyayyu suna da daman su yi noma duk lokacin da suka ga dama su yi amfani da ruwa su shayar da dabbobinsu sannan garin gari ne wadda take mai ni'ima ba sauro na fata muna lura ba maciji ba kunama ba da wani abun da za ka gan shi ka fita a guji a halin kayi mai a halin kara zana duk ba haka Allah ta'ala ya zaunar da su a wannan garin amma rashin godiya shi zai jawo wannan matsala ta tashi daga inda take ta koma wani abu na daban da haka Allah ce jannatani an yaminin wa shimal Allah ce kulumin rizqi rabbikum ku ci daga arzikin ubangijinku washkurula kuma ku gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ai alama da zaka kun kenan minan min ni'matin wato na abinda minan ni'mati akan abinda Allah ya hore muku na ni'ima fi ardi saba a garin saba ku ci ku sha an gano nan ko hani'an mari'a baldatun tayyibatun gari ne wadda take mai daɗi gari ne lafiyayya duk abubuwan da zai cutar da bawa babu a garin an gane ko shine baldatun batun wa rabbun gafuwar da kuma ubangiji ta'ala shi mai gafara ne ku ci ku sha to sun yi haka ko kuma ba su yi ba sai suka karyata mana kamar wannan zance na ku ci ku sha kamar a ce annabinsu ke gaya musu amma ba a faɗi waye ne annabin ba na fata muna lura sai Allah ci gaba cewa fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim wa baddalnahum bi jannatayhim وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وأثل وشيء من mundirin qalil to Allah tabaraka ta'ala ya ce fa a'radu ai an shukurihi wa kafaru kenan sai suka juya baya ga barin godiya wa Allah akan wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya musu suka kuma kafirce masa Allah ya ce fa arsalna alaihim saylal arimi sai muka aika musu da wani mamako na ruwa muka aika musu da wani ruwan ambaliya ruwan tashin hankali dam dam ɗin da suke gadara da shi ɗin wannan ruwa na ambaliyar ta zo ta kakkarya dam ɗin ta wargaza dam ɗin ta tafi da ruwan ta ɗaiɗaita aka dawo ruwan da za a yi wannan hidiman ya dawo mene ya dawo babu Allah kenan an gane ko bangiji ta'ala ya ce faradu suka kau da kai fara arsalna alaihim sailal armi sai muka aika musu da ruwa mai kwarara akan wannan damdam din ya wargaza wannan dam aka wayi gari ga baki ɗaya wannan abin da suke amfani da shi ya dawo babu wa nahu. Allah ya ce sai muka canja musu bi jannatayhim da wannan gonakin nasu sai muka canja musu jannataini da wasu gonaki kwaya biyu zawatai ukulin khamdin wanda ma'abuciyan abin da da a ci a ciki wata itaciya ne da ake ce mata khamdin an gane ko ita kadai za su ci wa aslin da goruba an gane ko wa shay'in min sidirin qalil da kuma wani abu na magariya magariyan ma dan kadan da babu gara ba daɗi duk kayan daɗin da suka saba nomawa kayan marmari lafiyayyu da abin kwanciya hankali Allah ya canja da wannan itace na hamdin ya kuma canja musu da goruba kaga goruba da yankacin shi da ka ci kana jin yunwa ai an samu matsala ko kuwa a ce shi da ka ci goruba sannan kuma magarya shi ma ce yunwa ya kama ka kai ta dankara magarya ai za ka yabo damuwa wa kanka kai yanzu a rayuwar da kake a yanzu ka shekara guda ma baka ga magarya ba ma ko kuwa a ganka a gigice a ce me kake nema ka ce wallahi yau gidanka ko magarya ba a tuka ba ana tuka tuwon magarya ne kaga babu sannan kuma a ganka a gigice ka ce gori ba kake nema eh ka ce yau in baka ci goruba ba yau ba zaman lafiya a'a goruba na nan amma ba a yi wani asalin damuwa da shi ba akwai abubuwan ma da sai ka su ne sha'awansu yake mene yake taso maka in baka gani ba ma ba ruwanka to su abin da aka canja musu kenan yanzu sai dai su gwagwuyi goruba goruban ma ɗan kaɗan sai dai su ci magarya magarya ma ba ɗan kaɗan kaga an canja musu daga ni'ima an maye musu wahala da masifa da azaba an fahimci wannan ko Allah tabaraka ta'ala yake cewa ai bi ma'ana wa aslin da goriba wa shay'in min sidrin kali da kuma wani abun da yake na sidir na ma'ana na magarya dan kankan an fahimta da magarya dan kankane shi ma magaryan ubangiji ta'ala ya sa kanka musa shi na kafaru wa hal كفروا illa al-kafur Allah ya ce zalika jazainahum wannan shine sakamakon da muka kanka musu da shi ai at tatabaddal ko at tabdil kenan canjawa daga ni'ima an koma cikin wahala idan mutum Allah ya mai ni'ima bai gode ba bayan ba da a ƙara ma ba na hannun kan ma ba da a karɓa amma in ka gode ba wala in shakartum la'azidannakum in kun gode za mu ƙara muku ji Allah amma idan ba ka gode ba bayan ba da a ƙara ma ba kuma na hannun kan ma ba sai an karɓa ina fata muna fahimta da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce zalika jazainahum bima kafaru wannan shine sakamakon da muka musu saboda kafircin da suka kasance suna yi bi kufrihim kenan wa hal nujazi illa al-kafur ai ba wanda muke masa irin wannan sakamako sai wanda ya kafirce mana ko ya kafirce ma ni'iman Allah ko ya kafirce wa Allah to shine yake samun sakamako mara kyau ma'ana wa hal nujazi illa al-kafur ai kaman ka ce waye ake masa irin wannan sakamako sai ka ce mene illal kafur sewa sai ka sai wa'inda suka kafirce wa Allah ma'ana hidiman ɗanɗana kuɗa ai ba ma hidiman ɗanɗana kuɗa sai mawa sai ma wanda ya kafirce ko kuwa wannan shine abin da ubangiji yake magana kai wa hal nujazi illal kafur ai ba wanda muke sakan ka masa sakamako mummuna sai wa'inda suka yi kafirci su suka cancanci ai musu irin wannan sakayya na وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين to kaga anan kuma har wa yau dai wata ni'iman aka musu idan suna so su yi tafiye-tafiye tafiyan ba ta da ɗaga hankali ba ta da nisa ma'ana kuma bayan ba nisa ɗin wuri ne falalin fili ba wani sunkuru da wani zai makale maka illa ko ya halaka ka ko wani abu da zai kashe ka ya makale ya kashe ka ko ta dabba ta makale ta kashe ka tafiya ne daga ainihin wato yamen zuwa sham ko daga sham din zuwa yamen tafiya ne mai sauki wanda da rana ma in kai sha tafiya kaga ka gaji za ka iya kwanciya ka yi bacci ka farka ka kuma tashi tafiyan ka kama hanya ka tafi hankalin ka kwance haka inda daddare ne ma kake tafiya za ka iya in ka gaji da tafiyan ka sake samun guri ka yi bacci ka gama baccinka ka tashi ka ci gaba da tafiyan baka da wani damuwa saboda tafiyan Allah ya sa aminci a cikin tafiya amma Allah mutanen nan da suka ce su ba su yarda ba amma da tafiyan mai wahala kawai amma da ita mai wahala ba su <laughs> an bayyana ko Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa وجعلنا بينه وبين القرى baraka na fiha. mun sanya tsakaninsu ai wato baina saba wahum bil yamen su saba'awa wadda suke yamen Allah ce mun sanya tsakaninsu wa bainal qural lati na fiha da kuma alƙaryan da muka yi mata albarka wadda take ga bishiyoyi mai albarka wa hiya qura sham alati yasiruna ilaiha kenan litijara ita ƙauye abunan gari na sham wanda suke tafiya garin wurin dan kasuwanci mun sanya ƙuran zahiratan cewa gari ne <clears throat> wanda take a sararin Allah a fili sashi na ganin sashi ba wahala ba tsoro ba damuwa wa na fi hasayir mun ƙaddara tafiyanta ba wahala ba damuwa a ciki ko tafiyan dare ko tafiyan wuni ba fituna ba 'yan fashi ba 'yan kwanta-kwanta ba dabbobi masu lankwama mutane tafiya ne in na dare ne a nitsa ba matsala in na rana ne a nitsa ba me ba matsala Allah ce duka muka sanya musu wannan muka ce musu siru fiha ku tafi cikin ta eh siru fiha layaliya ku tafi cikin ta a cikin dare din abun nan wa ayyaman ko a wuni aminina kuna cikin aminci ba ku da matsala ku yi tafiye tafiyan ku hankalinku a kwance sannan mai doki zai iya tafiya mai jaki zai iya tafiya mai raƙumi zai iya tafiya sai suka ce to su yanzu ba su yadda ba a mai da tafiyan ta zama mai baƙin wahala ta inda ba mai iya yi sai mai raƙumi mai arziki kenan talakawa kuma sai ido suna so a bambanta su tsakaninsu da marasa shi an fahimta ko bambanta su da marasa shi kamar yanzu ne ka ce ana so kwata-kwata kawai a mai da tafiya a daina yi a mota a dawo yi a jirgi an nemi talaka su yi tafiya kaga ba nemi su yi tafiyan ba ko kuwa a ce yanzu za ka tafi durin ne amma yi a jirgi za ka tafi kano sai a jirgi za ka tafi kafin ma da kai duk gurare wani za ka tafi za ka jos a ce dole yi a jirgi kaga da a samu karancin masu ne masu tafiye-tafiye saboda kudin da za ka biya a tashi jirgi ya fi karfin a haɗa kudin da za ka biya a mota a kai ka jos ina fata muna lura ka gana ɗaya isanta da wuri ne sannan kudin da za ka biya cajin da za maka in ka tafi yau goban an ce ka koma za ka ce ba za ka iya ba to su haka suke so wai a mai da tafiyan ya dawo ba mai iya yin wannan tafiyan sai mai raƙumi kawai raƙumi shine ke da daman iban dogon zango domin wahala da tafiyan da raƙumi zai yi ya kai ka inda zai kai ka ko an ba da kurɓu da zafuwa doki bai isa ba duk doki da kake ganin sannan duk wani gudun da kaga yana yin nan wallahi gurin da raƙumi zai kai ka doki bai sai kai ka ba ya mutu a hanya an fahimta ko saboda shi Allah ya kera shi ne yadda da iya tafiya da shi a sahara ba ruwansa kawai idan ya samu ruwa ya kamfata fata ya sha to yana da wasu tulu a cikin cikinsa wanda yake storage ɗin wannan ruwan kama yana da wasu tankuna a cikinsa wanda yake ajiye rizabuwa kenan ko ya ajiye wasu rizab na ruwa a cikinsa ya tara sannan kitsan bayansa bayansa zan sanan akwai wani kitse wanda wannan kitsan idan ya sha tafiya ya ji yunwa wannan kitsan ne dai dinga dissolving yana narkewa yana bin jikinsa zai dinga jin kuwa kamar ya yi mai kamar ya ci abinci ita kuma wannan ruwa da ya tara a tulun nan in ya ji kishin ruwa da ita yake amfani da ita ya zama sai kai he ka mutu in ba a samu ruwa ba shi ba iya nan an bayan ko shi yasa ba tsintuwar rakumi a cikin tsintuwa kayan tsintuwa da ka yi tsintan akuya za ka yi tsintan tinkiya annabi ce duk wannan ka samu da iya ce ka tsinta amma ka ga raƙumi na tafiya ba kai saka tsince shi ba ka kyale shi an gane ko zai ci gaba da rayuwa har mai shi ya yi mene mai shi ya same shi ba ka da damuwa da shi sannan shi kuma abin da yake ci kaya ne wanda kana sa hannu zai soke ka sai dai jini ya fito hankalin ka yi tashi shi kuma ka dai miƙa wuyansa yana kalmasosu yana lankwamewa yana kalmasosu yana lankwamewa bai damu da akwai wani kaya ba wannan ikon waye ikon Allah to shi ne suke so tafiyan ta dawo zallan na raƙumi kaga shi ko doki bai sai ce ma yana da wani tulu a cikin da yake ajiye ruwa ba daga inda ya sha kishin ruwa an baka tsaya ba to da ku faɗi tare ina fata muna lura da haka kuma sannan shi raƙumi yakan iya shekowa ƙanshin fahimtar ruwa akwai agu kaza da tsawon tazara zai iya gano maka wannan gun akwai ruwa kuma zai je gurin zai kai ka an fahimta ko kaga sauran halittu shi yasa Allah yake nuna awalan yanzu ilal ibili kaifa khuliqat ka dubi rako raƙumi yadda muka halitta ta don haka kaga raƙumi ba da a hada da jirgin bature ba kasa wanda suke ciyayi alkur'ani salatul fati ta fi qur'ani aka ji mamaki aka ciyayi me kuke mamaki ba ga Allah ya rakumi ba kuma bature ya zo ya jirgi ta fi rakumin Allah kayan da jirgi take yi ba da tafiyan da jirgi take yi ai rakumi ba ta isa ta yi ba kuma Allah ne ya rakumi amma kuma ga bature ya yi jirgi ta fi raƙumin Allah kaga wannan jahilci ne har ma da jakanci ko ba haka ba saboda raƙumi Allah da ya tashi su sai yi mace da namiji sai ce ku tafi yanzu yau ba za ka iya kirga raƙumin duniya ba amma jirgi da bature ya kera ba mace da namiji ya yi ba ko mace da namiji ya yi a ce yanzu ga wasu jirage ne sabon kira mace da namiji najeriya ta siyo don haka yanzu za ta ajiye su kafin baɗi sun zama jirgi 20 dai yiwu ne haka ba zai yiwu ba ashe akwai bambanci tsakanin halittan Allah da nawa da kiran dan adam na fata muna lura haka wannan tashbihin bai yi ba ka kamancece ne yadda halittan aikin dan adam da na Allah is uncomparable ko ba za a iya hadawa ba da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce musu siru fi halayya ku yi tafiya cikin dare wato wa'ayyaman da wuni na kuna cikin aminci ba abin da zai same ku amma ba فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لأ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور to kaga sai suka ce faƙalu suka ce rabbana ya ubangijinmu ba'id baina asfarina ka sanya tazara ka sanya nisa mu tafiye tafiyen da muke a cikin saukin ba mu so ka da tafiyen mai nisa mai wahala wanda ba wanda ya isa ya mai kuɗi kawai sai wanda yake da kuɗi kawai talakawa he ido kawai mu haka muke so ka da tafiya ba'id baina asfarina ka sanya tafiyan mu ne zama mai nisa da wahala Allah ya ce wa zalamu anfusahum sun cuci kawukansu su sakamakon haka ja'alnahum ahadith sai muka sanya su suka dawo labari kawai sun dawo kabaru kana wa mazzaqnahum kulla mumazzaqin muka wawwatsa su muka ɗaiɗaita su garuruwa wa'incan suka yi can wa'incan suka yi can muka watsa su Allah ya ce yin fi zalika a cikin irin wannan aiki da ubangiji ya yi ma'ana cikin irin wannan abubuwa da aka ambata almazkur kenan shine inna fi zalika cikin irin wannan abubuwa da aka ambata la ayatin ai akwai ibra akwai abun lura amma li kulli sabbarin ga duk wani mai haƙuri akan saɓan Allah ya ga bai yi ba da kuma mai haƙuri akan ɗa'a wa Allah ya ga yi an gane ko shine li kulli sabbarin kuma shakur mai godiya akan ni'iman da Allah ta bada ko ta'ala to yayi masa shine mumini kenan ai bi ma'ana al-mu'min shine mumini allazi yasbiru wanda yake haƙuri alal amali salih akan aiki na kware mina ta'ati na da'a wa Allah wa tarkil ma'asi da barin saba wa Allah tabaraka ta'ala fa yastamiru ala zalika sai ci gaba da tafiya wato akan haka fa yasbitu qawama dinihi sai tsayuwan addinin sai karu wa duniyahu da kuma rayuwarsa ta duniya in ka mika al'amarin ka wa Allah ka bi Allah baka saba ubangiji Allah zai dinga baka promotion a nan gidan duniya zai sa kai mutunci ka yi daraja a nan ina a gidan duniya idan kana so Allah ya so ka ka ba Allah idan Allah ya so ka dai shelanta wa mala'iku ya ce yana son ka an fahimta ko mala'iku duka da su gaya wa junansu Allah ya ce yana son wani sannan kuma dai sanya duniya masu soka sai kaga kowa na son ka to wannan idan ka bi Allah kenan don haka Allah tabaraka ta'ala in na fi zalika laayatin lalle cikin wannan abubuwa da aka ambata akwai abun lura li kulli sabbarin shakur ga duk wani wanda yake mai godiya sannan abuna mai hakuri kuma mai godiya na'am ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين الله تبارك cewa يكتشوا ولقد حقيقة أي صدق ولقد صدق عليهم إبليس ai hakika iblis ya gaskata su akan abin da suke yi wato na batansu an gane ko abi ma'ana yana tsammanin da wannan batan da suka yi za su bi kuma sun bi shi walakadi saddaka alaihim iblisu haqiqa iblis ya gaskata su su mutanen saba'i kenan zannahu tsammanin shi fattaba'uhu da su mene za su bi shi ai bi ma'ana kuma sun gaskata shi sun kuma bi shi illa fariqan min almu'minin sai dai wasu jama'a daga cikin mu'minai wayannan su kan haka bai faru da su ba an gane wannan ko ai bi ma'ana humul mu'minuna ai lam yattabuhu su ne mu'minai waɗanda su ba su bi shi ba amma waɗanda ba mu'minai ba fa sun bi shi na وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ in kana neman ina dalilin da ubangiji ya ba da dama ma iblis yake ɓadda wasu daga cikin halittunsa ya ba shi dama sai ka ga ya shiga har zuciyanka ya kama ka wasu wasi ya yi yawo cikin jikinka ina fata muna lura haka 'ya'yayensa ma suna iya shiga jikin ɗan adam jinnu kenan yanzu aka zo ana cire jinnu ma wani ko ma wata sai ka gan an yi hamma tana yin hamma sai ta dawo hankalinta to hamman nan ya fita ta ina ya fita ta ya abuna ya fita kenan sai ta dawo hankalinta kuma tabbas suna shiga jikin mutane tunda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi rukiya wani bawan Allah ya kuma gaya wa shi abin aljannin fita ukurij ya aduwallah fita ya kai abokin gaban Allah wa ana nabiyullah ni annabin Allah ne kaga duk abin da aka ce fita to ba makawa yayi me ya shiga an fahimta ko in aka ce fita to fahe da ka shiga yanzu saboda Allah kana bakin titin nan sai zo nan masallacin na ce fita fita ai babu tunani a cikin wannan a'a sai ka shiga ake ce maka fita sannan sai kana waje ake ce maka mene shiga ina fata muna lura don haka Allah ya ƙaddara shedan a tsakaninmu don ya bambance mu waye mai bin Allah waye kuma ba wanda ba ruwansa da Allah shine Allah yake cewa wa ma kana lahu alaihim min sultan bai zamto mu din nan mun sallada musu shedan mun shi dama a kansu ba illa na'lama sai don mu yi sani mu bayyanar da an gane ko ka san ubangiji ta'ala in aka ce zai bai sani ba zai sani an samu matsala to sai ka ce Allah yana bayyanarwa ne ba bai sani ba can da Allah ce alif lamim ahsiban nasu an yi tura ku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun sai Allah ce wa laqad fatanna allazina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu la sadaqu ko wa la ya'lamanna kadhibin to kaga nan bai Allah yayi haka yana so ya san makaryata ne da masu gaskiya ba ai ya riga ya sani a'a ya bayyanar da makaryata da masu gaskiya saboda yanzu idan mutane biyu suka zo ba da mu gane wannan mai bin Allah ne wannan mara bin Allah ba a yadu da mu ɗauke su masu bin Allah zannu bil mu'minina khaira to amma Allah yana so ya fallasa mana wani a ciki sai a sako wani hidiman addini sai ɗaya ya tashi yayi ɗaya kuma sai ya ki yanzu mun gane wa na Allah mun gane wa mun gane na banza na fata muna lura to ba wai Allah bai sani ba a ya bayyanar da su wa mutane su gane to shine Allah ya ce ba mu sallada shaidanu a kansu ba a kan mutane ba illa lina'lama ce mu fitar da ka ce mu bayyanar an gane wannan ko mu bayyanar da man yu'minu bil akhirah wa'inda suke imani da ranar lahira mimman huwa min hako tishak daga cikin wanda zai zamanto masu kokwanto don haka mu bayyanar da masu bin Allah na gaske da masu kuma inda suke masu kokwanto ai fa nujazi kenan kullum minhuma sai mu sakanka ma kowanne manitta ba amrana wanda ya bi al'amarin mu bil burhani da hujjoji sai mu fitar da shi sarari wa man taba shaitan da wanda ya fi dan kuma bi igwa'ihi da batarwansa ala hawahu akan san zuciyarsa bila burhan da babu abin da babu dalili san fito da abin sarari ina fata muna lura to shine ubangiji ta ala yake bayanin cewa illa lina alama man yu'min bil akhira mimman huwa minha fi shak wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz ubangijinka akan dukkan komai mai kiyayewa ne ai raqibun kenan wa qadirun mai iko ne alaman iblis anu Allah da ya ɓadda mutane ko bai da iko yana da iko ta wadda Allah ya zaɓe su sa na kwarai ai baya ba wa iblis dama a kansu ko ba haka ba tunda shi ma iblis din da ya tashi batarwa da ya ce dai batar din ai sai da ya istisnai da ya ce fa bi izzatika la ugwiyannahum ko ajma'in عزتك لأغوينهم ajma'in إلا عبادك منهم المخلصين kaga istisna'i bayan ya faɗa da duka yace fa bi izzatika ina rantsuwa da buwayenka ya Allah la ubuyannahum ajma'in duk mutane zan batar da su gaba ɗaya 'ya'yan Adamu sai kuma ya ce illa kaga ya istisna'i ya ce illa ibadaka min humul mukulasin sai bayan ka masu tsarkake aiki zuwa gare ka kaga wannan sun fi karfin shaidan sun fi karfin shaidan ne kuma bisa Allah da ya fi karfin wa ya fi karfin shaidan su kuma bayan Allah ne na kware Allah na san su sai na ba su tsari da kariya daga ainihin shaidan an gane ko shine wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz ubangijinka akan dukkan komai wato mai kiyayewa ne ثم رجع السياق بالكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم sannan zancen ta juya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana magana da shi liyada'u ummatahu domin ya kira al'ummarsa ila tauhidil khalis zuwa ga tauhidi tsarkakekkiya wali bayyana lahum kuma ya musu bayani annahu la yanfa'uhum shay'un illa huwa ba abin da zai amfane su sai dai wannan tauhidi din kadai shine abin da zai amfane su faqala ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير to duk wanda za ka rike shi abin bauta koma bayan Allah ga kalubale nan, shin ya zo ne suka haɗu da Allah suka yi sama ko suka yi ƙasa eh ko ya taimaka wa Allah ko shi iya da nasa saman iya da nasa ƙasan ya sa kaga ya kamata ka bauta masa wannan ya kalubale ne kuma duk mai hankali ne ya san yanda bani da ikon yin sama wallahi ya kamata in fahimci kai ma baka isa kai sama ba ko kuwa domin idan wani ya zo yanzu ya tsaya mun anan ya ce mun shi fa dai iya yin sama yan ce masa to ya aka yi ni ba dan iya ba kai ma idan adam ne dan uwana ko ba haka ba kuma tun da aka faru duniya ba samu wanda ya isa ce sama nasa bane ko fir'auna ma da ya iya tsiyan sai ce ana kumul a'la wallahi ya yadda sama da ƙasa ba nasa bane yatiman sa haka ta haife shi ya zo ya ga sama ya ga ƙasa ba haka bane ba yawa to haka shi ma burhama da ake cewa Allah ne shi ma haka yatimansa ta duro da shi duniya ya ga sama ya ga ina ya ga ƙasa kaga zai zama Allah ba kuwa domin wai na abubuwa bai isa yi su ba na fata muna lura to shine ubangiji tabaraka ta'ala yake cewa kul ka gaya musu ya muhammad sallallahu alaihi wasallama lil kafirin gaya wa kafirai kul du allazina za'amtum ka gaya wa kafirai ku kira waɗanda kuke riyawa cewa alloli ne min dunillahi koma bayan Allah to ku kira su wanda su din nan la yamlikuna misqala zarratin basu mallaki ko da kwayan zarra basu mallaka ba fis samawati a sama su ce nasu ne wala fil ardi ko a ƙasa su ce nasu ne ba su isa ba kuma malahum fihi ma min shirkin sannan kuma su sun yi tarayya da Allah lokacin da Allah zai yi sama ko dai yi ƙasa ba zo sun yi tarayya da shi ba wa malahu minhum min zahir kuma sannan ba su zamto Allah bai zamanto yana da wani bukata gare su na su taimaka masa akan irin aikin da ya zo yana yi ba ba su isa ba na fata muna fahimta ba su isa ce sun haɗaka da Allah akan halitta wani abu ba a shi Allah ta'ala shine shi kaɗan sai samar da komai wa huwa ta'ala munfaridun Allah shine shi kaɗansa bil ijadi wajen samar da duk abin samarwa wal mustahiqqu lil ibada sannan kuma shine wanda ya zamanto ya cancanta wato wal mustahiqqu bil ibadati shine ya cancanta kuma a bauta masa shi Allah tabaraka wa ta'ala an fahimta ko kace ba abin da zaka to ya zama mun tsaya kenan a aya na 22 sai Allah ya kai mu gobe za mu tashi wala tanfa'u shafa'atu ko hu ceto ba zai amfani gun Allah ba sai Allah ya ba da izini shine aya na 23 insha Allah tabaraka ta'ala to ina gana nan za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓin hacce saboda karancin sani muna roƙon Allah ya yafe mana Allah muna mana duniya da lahira da tabbatar da mu akan alkurani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah wannan mai gida Allah ya gafarta masa kurakuransa Allah kai na ma cikin kabarinsa sauran yan mu musulmi wanda suka ga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ya gafarta musu muna roƙon Allah iyayenmu da mu da Allah ya kwanan su Allah ya ji kansu Allah ya yafe su muna roƙon Allah ya sa muna daga cikin wanda da musu gafara cikin wannan wata ta Ramadana ya Allah muna roƙon ka mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya su haifi masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah yan kasuwa ma'aikata masu sana'a masu karatu masu jarabawa Allah ka kawo alheri ka danka mana tafin hannunmu abubuwa na shari ya Allah ka tunkuɗe shi ka hana shi isowa gare mu marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda bamu san su ba Allah muna roƙonka ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana guduma wajen maka ibada da wannan lafiya din ya Allah muna roƙonka dukkan damuwa da muka shiga ciki Allah ka tsame mu Allah ka kawo mana aminci bayan tsoro Allah ka kawo mana aminci bayan tsoro ya Allah muna roƙonka ka rufa mana asiri duniya da lahira ya Allah muna roƙonka ka zaunar da kasan mu lafiya shi gabanin mu Allah ka taimaka musu ka dora su akan daidai kurakuransu ya Allah ka saita su Allah ka ba da jagoranci mu hannun waɗanda za su ji tausayin mu addinin mu da rayuwar mu Allah ka rufa mana sirri duniya da lahira ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai lahum anfa'na bima allamtana wa allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'uzu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين